Sarakunan gargajiya da ke yankin karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa sun ɗauki alkawarin sasanta jama'arsu don samar da zaman lafiya a yankin. A wani taro da sarakunan na yankin Doma suka gudanar da jama'an tsaro a fadan mai martaba an Doma, Alhaji Ahmadu Aliyu Onanu ya biyo bayan wani tashin hankali da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa a ƙauyen Rukubi da wasu ƙauyuka a yankin. Bayan an tashi taron mai martaba an doma Alhaji Ahmadu Aliyu Onanu ya shaida min irin kokarin da sarakunan ke yi wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin. To daga cikin tsari da ayyuka da muka sa gaba muna yi tun kafin yau da muka zauna na musamman amma doki matakai daban-daban yadda Allah zai taimake mu mu samu zaman lafiya tsakanin da jama'a hakimai da da masu angwanni har ma da sassan gonakai na jama'anmu. mu mun ba su umarni wadda kuma an bi iya gwargwado na a sa kwamiti na musamman na duk kabilu da masana'antu ko sana'a in kai manomi ne ko makiyayi ne ko mai aikin welda ne ko mai aikin ka na su mazaunan wurin su tabbata cewan a kowane karshen mako suna mitan ne da za a tsara zaman lafiya sadda kuma an sami rashin jituwa tsakanin ko sana'a ko kabila su su zauna su jawa kawo su kunni su doki mataki na a tabbata cewa abun bai wuce tsakanin mutane biyu da abu da ya fara ba ko kan gona ne ko anguwa ne ko ward ne musamman wannan zaman daga gwamnati so muna fatan idan Allah ya gwamnati za su ɗauki mataki da suka saba don kana sake samu aukuwan wa'ansu daga wani su fito su auka wa jama'a mu su cuta da su. Mai martaba Andoma Alhaji Ahmadu Aliyu Onanu sarakuna Agbashi an Agbanaja da a da suke da saɓani a tsakaninsu a yanzu sun yi alkawarin haɗa kansu da wayar da kan jama'ar su don wanzar da zaman lafiya a yankunan nasu. sunana his royal highness mr moses alade kutu shoho na agbashi za mu je gida mu yi wa jama'a mu gargadi kuma duk abin da ya faru domin kada a sa wani kada wani abu mai kamar wannan ya sake faruwa zuwa gaba kuma mu yi alkawari za mu koma gida mu yi abin da za mu iya yi domin allah kuma taimaka mu cikin jama'a suke shigo muna mu ba mu da juna ne ba kamar na rukube ana zaune ne kun sai mutane suka bi daga wani jiha da su shigo eh, namu jihar to saboda haka za a yi bincike a san ko su wane ne sun zo sun aikata wannan abin domin in allah ya san an same su so gwamnati za su san matakin da za su ɗauka domin su magance wannan abin sunana alhaji musa abari age safa na akpanaja matakin da zama dauka shine wadda gwamnati sun tsara kuma suka turo mana tawagansu muna taruruka da su kuma abubuwan da suka gama shi za mu bi domin mu warware wani matsalolin insha Allahu kamar yadda muka tabo batutuwa a nan haka ba zai faru kuma ba domin a kakkafa wasu kwamitai tun daga ƙauyuka har zuwa sama domin a tabbatar cewa an zaman lafiya Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Umar Shehu ya yi tsokaci kan kokarin da jami'an tsaro ke yi. Muna da mutanen mu 'yan sandan ciki masu mu labari kuma su kama labari muka aika mutanen mu shi yasa ga abubuwa din sukan zo da sauki idan sun faru saboda mutanen mu da ke zuwa su information kafin su mu labari kafin a isa wurin kuma mun yi abin da ya kamata. Rukubi ba wanda ke da masaniya a kansa ka sun ka faɗa ba wani wanda ke da masaniya amma yanzu kaji inda silalin yake fitina ce tsakanin sarakuna guda biyu kuma alhamdulillahi an fayyace abubuwa kowa ya fahimta an yahi majuna juna kuma insha Allah za mu samu zaman lafiya a wannan kasar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Umar Shehu mai magana da yawun gwamnatin jihar Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya ce gwamnati tana iya ƙoƙarinta wajen shawo kan matsalar tsaro a jihar. Eh, muka shudin zaman domin mu sani ko kuma domin mu ga ina ne bakin zaren me yake ta wannan rigima ana ta yaki ci yaƙi cinyewa to amma Allah a cikin ikonsa da muka yi zama da sarakuna da hakimai da dakatai na duk yankin da wannan abin ya shafe su to yau din Allah ya taimake mu mun gano bakin zaren kuma har an samu daidaitawa tsakankanin su ƙauyukan da abubuwan ya shafa an samu fahimta tsakaninsu wanda ya nuna alamun kenan mun samu cin gaba wurin yunkurinmu na gwamnati don a kawo ƙarshen wannan fitina kuma a samu zaman lafiya kuma sha Allah kusan Allah zai nuna mana ƙarshen wannan fitina. Mai magana da yawun gwamnatin jihar Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara, Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.